a cikin makon nan ne da ya hukumar raya birane na majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwa gwamnatin jihar borno suka buɗe wasu rukunin gidaje guda ɗari uku a ƙauyen gwam da ke ƙaramar hukumar mafa a jihar borno da yayan ƙungiyar boko haram suka lalata waɗannan rukunin gidaje ne da ke ƙauyen gwam na ta tazaron kilomita shida ne daga babban birnin maiduguri wadda hukumar raya biranen da haɗin gwiwa gwamnatin jihar borno suka ce sun kashe dala miliyan ɗaya wajen sake gina waɗannan rukunin gidaje da suka haɗa da makaranta da asibiti da kasuwa da magarejin mota Mr. Edward Kalon dai shine shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ya jawabi game da dalilan su na sake shigowa wajen tallafa al'umman wannan ƙauye na Guam don sake gina wannan ƙauyar kamar haka. When the settlement fell victim to Boko Haram twice between 2014 and 2017, what was left behind was unimaginable destruction. Ya ce mutanen wannan ƙauye sun fuskanci hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram har sau biyu tun daga shekarar 2013 da kuma shekarar 2017. An yi kace-kace da wannan ƙauye abinda ma ba zai misaltu ba. Ya ce an lalata gine-gine da dama da makarantar firamare guda da ke cikin wannan ƙauye da ma ɗakin shan magani wajen kasuwancinsu da dai wajen harkoki irin na yau da kullum. Babu abin da ya saura a wannan ƙauye. Allah lalata su gaba daya about 100 people were killed during these attacks and the entire community was destroyed yace an kuma kashe mutane fiye da 100 sannan kuma aka lalata dukkanin gine-ginen da ke wannan kauye an tarwa fiye da magidanta 2300 daga cikin gidaje 370 da ke wannan kauye dukkanin su sun fice yace a yau ana da mutane fiye da 1600 da aka rajistar su a matsayin yan gudun hijira wasu kuma da dama na samun mafaka ne a gidajen yan uwa a cewar Dr. Edward Kalon shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Tima ya jawabi ne yana mai cewa No doubt UNDP which is the lead organization has done remarkably well in Gom using permanent structures and this is the position that we have been combating for ages. Short-term structures tend in this terrain is not the best of option. Ya ce ko shakka babu hukumar raya birane na Majalisar Ɗinkin Duniya wato na UNDP sun yi abin a yaba a wannan kauye nan Guam game da abin da muka gani yanzu haka zahiri wajen sake gina irin waɗannan gidaje na dindindin wadda kuma hakan ita ce ma matsayar mu a jihar Borno. Ya ce samar da muhalli irin na wucin gadi ba za a ce shine mafita ba a irin wannan yanki namu saboda irin abin da za a kashe wajen gina gidajen wucin gadi zai iya ma gina irin waɗannan gidaje na dindindin a cewar gwamna kashin Shatiman. Shi ma dai kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine da zugunar da al'umma da rikicin boko haram din ya ta wato professor babagana umar zulum ya mun karin haske game da waɗannan rukunin gidajen kamar haka gwamnatin borno ta hada gwiwa da gwamnatin japan da gwamnatin swiss da taimakon undp muka fara gwamnati mun gina sabbin gida guda dari uku an yi asibiti an gyara asibiti an gina sabon primary school da kasuwa bayan haka an ba tallafi ma mutanen garin musamman mata don saboda su je su fara sana'a sun koma gida kamar adadin wannan gidaje da aka gina zai ishi waɗannan mutanen ƙauyen ganin cewa suna magana sun fi dubu dubu din ai ana magana household head of household to shine abin da ake nufi amma mu muna ba head of household ba dukkan su ana tsaron za su samu gidajen nan dukkan su za su samu duk wanda magidanci zai samu gidan nan mu abari je shine bulaman wannan kauye na Gwam ga kuma abin da ke cewa eh duka mun gode da bibi da gwamnatin Borno da haɗin kai yadda suka mana suka gana garin mun gode sosai dama kamar garin naku haka yake ko kuma an sake yanayin gini ne a an sake sosai ma fiye da da muna shirye za ku ci wannan gidajen kenan an ba ku eh an ba mu an shirya za ku shiga kenan eh za mu shiga kuma ya yanayin tsaro ki a garin naku yanzu muna yanayin tsaro amma muna zo kare muna zo a kare mara sosai an da ya kashe dala miliyan ɗaya ne wajen sake gina wannan ƙauye na Guam da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya